This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da la'asari ya wannan ranar ta talatin ga watan uku shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanan labarai. To haka yake Maryamu sai mu ce to bari mu fara da jin cewa sojojin taron dangi daga kasar Saudiya ke jagoranta sun yi lugudan wuta a daren jiya a garin kasar Yemen wanda bukatar haka ta taso a cikin bukatar da Larabawa suka yi. Haka kuma za mu ji cewa a yau Litinin 'yan Najeriya sun kasa kunnuwa suna ta sauraron sakamakon zaben Najeriya wanda aka gabatar a ranar Asabar da Lahadi. Haka kuma in muka sake nutsa cikin shirin shirin ji cewa shugaban kasar faransa ya sha tare da jam'iyyarsa We start by appreciating your cooperation, your doggedness, and your patience. We were here throughout yesterday. We were together throughout the night, and we are still here till now. But the good news that we have come to the end of the exercise. Babban jami'in faɗin sakamakon zaɓe kenan a jihar Oyo. Muna ɗauke da ƙarin bayani akan wannan da ma sakamakon zaɓen wasu jihohi da ma sauransu. Za kuma mu kawo muku rahoto akan tofa albarkacin baki game da zaɓe da tsohon shugaban ƙasar Liberia da ke ɗaya daga cikin tawagar masu sa ido a zaben Najeriya ya yi. Muna kuma ɗauke da sharhi da wasu suka yi akan zaɓen da aka kammala a Najeriya. To yau fasawan giwa ya taka na raƙumi saboda sakamakon zabuka da ke cike da taskar tamu ba za mu samu damar kawo muku shirin ilimi ba yanzu dai ga labaran duniya. To masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran. A yau Litinin 'yan Najeriya sun kasa kunnuwa don jin yadda sakamakon babban zaben kasar zai kasance wanda aka yi a ranar Asabar da Lahadi da suka gabata shekaran jiya da jiya kenan na shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya da na dattawa. Hukumar zaben kasar wato INEC sun ce tattaro ƙuri'un daga jihohin da suka hada da 36 da kuma babban birnin tarayyar Najeriya din wato Abuja zai fara ne yau Litinin da rana tsaka abinda zai iya tabbatar wa ɗan takarar takarar shugabancin kasa a najeriya cin zaɓe shine ba tare da an sake ba lashe kaso 25 na yawan ƙuri'un da aka kada a cikin kashi biyu bisa uku na jihohi 36 na faɗin kasar har da birnin tarayya din shugaban najeriya goodluck jonathan dai ya daɗe tun lokacin shekarar 2010 yake mulkin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyarsa mai mulki ta pdp wadda take mulkin ƙasar tun daga shekarar 1999 A yau Litinin an koma teburin tattaunawa a ƙasar Switzerland kan batun nukiliyar ƙasar Iran, inda wakilan yammacin duniya suka bayyana cewa akwai batutuwa uku da ake so a yi magana a kai, yayin da ake ƙoƙarin a cimma yarjejeniya kafin cika wa'adin da aka shata. Jami'an diflomasiyya yammacin duniya sun gaya wa manema labarai a Lausanne cewa Iran ɗin da sauran manyan ƙasashen duniya shida ba su cimma matsaya ba akan yadda tsayin wa'adin zai kasance da kuma yadda za a yi saurin janye takunkuman da aka kakaba wa rasha din wato ita iran din da kuma yadda za a maido su idan har iran ta saba yarjejeniyar jami'an har ila yau sun nuna mahimmancin cimma yarjejeniyar cikin hanzari ganin cewa gobe talata aka shata a matsayin ranar ƙarshe. ministan harkokin wajen kasar javad zarif ya zanta da takwarorinsa da suka hada da amurka da birtaniya da china da faransa da rasha da kuma jamus zaman tattaunawar dai ya jibanci ganin yadda za a tabbatar da cewa iran ɗin za ta yi amfani da makamashin nukiliya ne ta hanyar bunƙasa wutar lantarki inda a bangare ɗaya kuma take sa ran za a sassauta mata takunkuman da aka kakaba mata wanda ya shafi tattalin arzikinta a dai watan yuni ake sa ran ƙulla yarjejeniyar ƙarshe bayan wannan da ake ƙoƙarin cimmawa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin taron dangi daga kasar saudiya wanda kuma saudiyan ke jagoranta sun ci gaba da lugudan wuta ta sama a daren jiya har zuwa yau litinin a kasar yemen bisa bukatar shugabannin larabawa ta neman tursasa wa 'yan shi'ar huti da ke da goyon bayan iran don su sadu da su mika wuya su kuma ajiye makamansu jiragen yaƙi sun yi ta lugudan wuta ta sama a kasar garin sana'a da wasu kurare kuma kwanaki biyar da kaddamar da harin da shi shugaba abdurrabu mansur Hadi ya nemi ɗaukin ƙasashen Larabawa da cewa 'yan hutu ɗin sun ƙi yarda su zauna a yi zaman lafiya da su. A watan Satumbar da ya gabata ne dai su 'yan shi'ar na huti suka mamaye sana'a tare da karɓar ikon garin sannan kuma a 'yan makonnin nan da suka gabata ne suka faɗaɗa harin su zuwa kudancin ƙasar a garin adin da ke gabar teku. Garin da shi Hadi ɗin ya koma lokacin da suka kwace sana'a don ya ci gaba da kokarin mulki sai dai a makon da ya gabata ne mansur din ya sake barin kasar ta yemen zuwa birnin riyadh babban sakataren kungiyar kasashen larabawa nabil al-arabi ya ce dole sai an maida wa hadi mulkin sa domin ita ce halartacciyar gwamnatin da su suka sani a yau litinin an kashe wani mutum da ke da shafin kansa na yanar gizo da aka fi sani da blog a dakar babban birnin bangladesh wasu mutane uku dai ake zargin su da kashe mutumin mai suna washikur rahman wanda ake zargi da yin rubutun batanci ga addinin islama kuma tuni biyu daga cikin mutanen sun shiga hannun hukuma an dai jima ana samun kai hare-hare a bangladesh da ke da ɗimbin musulmai akan marubuta na shafukan intanet labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To bisa ga sakamakonnin da muke samu na zaɓuɓɓukan da aka gudanar da farko bari mu leƙa jihar Oyo ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto akan sakamakon jihar. We start by appreciating your cooperation, your doggedness, and your patience. We were here throughout yesterday. We were together throughout the night, and we are still here till now. But the good news that we are come to the end of the exercise, and the result of the presidential election for your state has been collected for the state, and I want to announce the total number of votes polled by each of the political that contested the presidential election in your state. Professor Ayo Salami na jami'ar Ife kenan babban jami'in faɗin sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar Oyo a lokacin da zai fara bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Oyo. Farfesa Ayo Bami Salami ya ce mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku uku ne suka yi rijista a jihar Oyo. Kana an ka tantance miliyan ɗaya da dubu saba'in da uku da ɗari takwas da arba'in da tara. Daga nan sai farfesan ya shiga ba da sakamakon zaɓen. First Action Alliance polled 6,331 votes. ACPN 8,979 votes. APC 528,620 votes. PDP 303,000 376 votes. Babban jami'in bayyana sakamakon zaben na shugaban kasa a jihar Oyo, Farfesa Salami ya ce jam'iyyar APC ta janar Muhammadu Buhari ce ke kan gaba da ƙuri'u 528,620 a yayin da jam'iyyar PDP ke bi mata da ƙuri'u 3,376 sai ta uku jam'iyyar ACPN mai ƙuri'u 8,979 kana jam'iyyar HDP ce kurar ba. baya da ƙuri'u 839 kacal. This result was duly signed the coalition officer for the state Professor Ayobami Salami and was duly endorsed by the party agents of APC, AA, that's Action Alliance, NCP, and PP. Thank you. Babban jami'in bayyana sakamakon zaben na shugaban kasa a jihar Oyo, Farfesa Salami ya ce a matsayinsa na babban jami'in faɗin sakamakon zaɓe shine ya rattaba hannu akan wannan sakamakon zaben da wasu wakilan jam'iyyu suka sanya hannu a wakilin jam'iyyar APC zai ce zaben? We have been here since Saturday receiving result from all the local governments in Oyo state and uh, I want to commend INEC for the preparations for this election and all the officials that took part in it. Mr. Iola Oladokun wakilin jam'iyyar APC ya ce muna nan tun ranar Asabar muna karɓar sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomin jihar Oyo don haka na gode wa hukumar zaɓe jami'an da suka kama aka yi wannan zaɓen shi ko wakilin jam'iyyar pdp cewa ya yi well the result has been given to me that is ya ce an ba shi sakamakon zaɓe ba zai ƙara komai ba akan hakan jam'iyyar apc ce ta lashe dukkan 'yan majalisar da cije uku da ke jihar oyo sannan ta sami 'yan majalisar wakilai guda goma sha biyu a cikin sha hudu tabbarwa jam'iyyar labour party guda biyu hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Madalla a gaishe da Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma bari mu leƙa jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. a sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi goma sha tara da kawo yanzu aka fitar a jihar adamawa na nuni da cewa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari shine ke kan gaba da yawan ƙuri'u inda ya lashe ƙananan hukumomi goma sha biyu zuwa lokacin aiko da wannan rahoto yayin da shugaba gullo jonathan ke da ƙananan hukumomi bakwai a jihar adamawa tun farko da yake jawabi jami'in ba da sakamakon zaɓen farfesa koba joffrey da ke zama shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke ukari ya yaba wakilan jam'iyyu bisa haɗin kan da suke badawa yayin tattara sakamakon zaɓen very much. Uh, I know this has taken us a long time, but we appreciate the fact that you are all able to be here. There are a few more local governments that haven't quite made it. We hope that. Uh... Ina gode muku bisa hakuri da kuka ta nunawa, godiya ta musamman a gare ku. Wannan aikinmu ne baki daya, kuma da zarar mun kammala samun sakamakon sauran kanan hukumomin da suka rage, to fa nan take za mu bayyana cikakken sakamakon a cewar jami'in bada sakamakon zaben a jihar taraba ko hargitsi ne tashi a takum game da sakamakon zaben da aka gudanar jiya lahadi a yankin kamar da yadda shirin gani da ido suka tabbatar taku yanzu ana ana sojoji suna shooting suna suna bindiga up and down mutane suna running eh, helter skelter a takum yanzu to me yasa ake harbe harbe a takum din to an ce mutanen PDP ne suna so su yi mabudi result ne an karban sun ce wani party ne ya yi gudun gaba amma eh, duk mutane kirki suna so su murda zaben resort din so tare da sojoji da police wanda suna wurin su abin da ya ka problem ne kenan. To sai dai kuma da na tuntube shi kakakin nan 'yan sandan jihar Taraban sp Joseph Kwaji ya ce fa bai da cikakken bayani a yanzu. Ban da labari. Ba wani abin da ya fara takun a ya sani na. A kullum muna kan bakanmu a tabbatar da cewa al'umma taraba suna zaman lafiya yanzu ma dai ana ci gaba ne da hada alkaluman sakamakon zaben jihar Taraban wanda kawo yanzu ana dakon isowar sakamakon wasu kananan hukumomi yayin da a bangare guda kuma aka dage zaben kujerar majalisar wakilai na mazabar Okare har zuwa ranar goma sha tara ga watan gobe to ko shima yan takarar suka ji ne da dage wannan zabe honorable Daniel Isha Gani shi ke wa jam'iyyar SDP takara a yankin Ukarin. Eh, zuwa ranar goma sha daya. A to wani dalilai aka bada na ɗage zaɓe har zuwa ranar sha ɗaya? Dalilan su ne kayan ma'anin sensitive materials da ya kamata kawo zaɓen hari da Indian Federal Constituency da su cika ba. so shi ne kaga shi ne ya sa da yadda kaga jiga daga zaben federal constituency guda goma sha daya jigawa ta jirga da taraba da wani kuma kudu can. a wata sabuwa kuwa rundunar 'yan sandan jihar adama ita ma ta musanta rahotannin cewa tana rike da wani jami'in hukumar zabe inec a jihar da ake zargin ya karbi wasu miliyoyin naira don magudin zabe dsp usman abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama ya ce fa ba haka zancen yake ba. a ba da wannan labarin kawo ga wannan magana tsakanin da Kano. Kaman a wani zaben akwai wanda kuka kama dangane da abun da laifukan da ya shafi harkan zabe a jihar Adama? Wallahi babu. Na sanin babu. Nan da yan awonni ilo za a bayyana sakamakon zabe wani kira kuke wa al'ummomin jihar Adamawa? Su kwantar da hankalin su su ci gaba da bin doka da oda kar su ɗauki doka a hannun su. Kuma muna fatan Allah ya da oda an bayar da an bayar da sakamakon zaben ba wani abin da zai gudana. Da ke ita rundunar 'yan sandan mu a shirye take. Ibrahim Abdullah zo sashen Hausa na Mura Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa yankin Nasarawa da Filato ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Bayanai daga jihar Nasarawa na nuni da cewa shugaban kasa Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP ya doke takwararsa na jam'iyyar APC Muhammadu Buhari da yake bayyana sakamakon zaben jami'in hukumar zaɓe a jihar nasarawa farfesa abdulmumini hassan rafin daɗi ya bayyana cewa shugaban ƙasa goodluck jonathan ya sami kuri'u 273,460 yayin da muhammadu buhari ya sami kuri'u 236,838 a kujerun sanata kuwa salihu husaini agebola na jam'iyyar apc shine ya doke suleiman adokwai na jam'iyyar pdp a nasarawa ta kudu yayin da shiyar nasarawa ta tsakiya sanata abdullahi adamu na jam'iyyar apc shine ya doke sanata ahmad aliyu wadada na jam'iyyar pdp a shiyar nasarawa ta arewa kuwa a ruwa gyunka na jam'iyyar pdp shine ya lashe zaben daga jihar plateau kuwa da misalin karfe ɗaya na ranar yau jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben a jihar plateau osaratin imahiyere yebo ya shaida mun cewa sun sami sakamakon ƙananan hukumomi goma sha biyu yayin da hukumar zaben ke dakon sakamako daga ƙananan hukumomi biyar kafin su bada sakamako na gaba ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna a To madalla a gaishe da Zainab har yanzu dai muna kan sakamakon zaɓe ga kuma Salihu Jibrin da rahoto akan sakamakon jihar Eko. rahotannin da ke fitowa daga jihohin kudu maso yammacin najeriya na nuna cewa dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari murabus shine akan gaba akan abokin hamayyarsa na shugaban kasa wato dr gullok ebele jonathan na jam'iyyar pdp apc 308 wakilin hukumar zaɓe ta inec a jihar ogun kenan yake bayyana sakamakon zaɓukan da aka gudanar a jihar wanda kuma jam'iyyar apc ke kan gaba mista babaji benson shine ya lashe zaben majalisar wakilai a mazabar ikorodu kuma ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta inec a jihar lagos ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe that i promised ikorodu people that i'm going to care for them i'm going to redress Uh, the marginalization we've experienced. Ya ce ina mai fatan cika alkawarin da na ɗaukan maku na ci gaban wannan mazaɓa ta Ikorodu haka kuma ina fatan zan samu goyon bayan da ya dace da zarar mun fara aiki. To ko 'yan Najeriya suka ga wannan sakamakon da ya fara fitowa daga hukumar zaben na jihohin kasar daban-daban? To gaskiya alhamdulillah gaskiya bisa ga dukkan alamu da muke jin rufutanni ana faɗi cewa da muke jin jihohin yaraba wannan alhamdulillah sun bada haɗin kai muna farin ciki ubangiji Allah tabbatar mu da alkhairi saboda yanzu ba wani fargaba insha Allah ba mu fargaba insha Allah ba mu fargaba in Allah ya so yarda abin da zai biyo ba alkhairi ne in Allah ya yarda jihar Lagos yana daya daga cikin jihohin da har yanzu ake tsimayen sakamakon zaben da aka gudanar a ranakun Asabar da kuma ranar Lahadi domin bayyana shi ga al'umma bayan da shugaban hukumar zaben ta kasa Farfesa Tahir Jega tuni ya nisa wajen bayyana sakamakon zaben daga wasu jihohin kasar ga al'ummar duniya baban jibrin murya amurka daga lagos a nigeria to madalla a gurguje kuma yanzu bari mu leƙa jihar neja Har ya zuwa yammacin litinin ɗin nan dai hukumar zaben Najeriya na ci gaba da tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Niger. To amma a ɗaya gefen hukumar zaben ta sanar da cikakken sakamakon kujerar sanatan yankin gabashin jihar Niger. Sakamakon dai bai yi wa shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger daɗi ba. domin kuwa ya sha ƙasa warwas a hannun abokin karawarsa barista David Umaru na jam'iyyar adawa ta APC, kamar yadda baturan zaɓi Farfesa Ali Audu Jigam ya bayyana. Barista David Umaru of the APC and he polled 257,831 votes is Dr. Muaz Babangida Aliyu of the PDP. He polled 82,094 votes. ya ce barista david umaru na apc ya samu ƙuri'u 257,831 sai dr ma'azu babangida aliyu na pdp ya samu ƙuri'u 82,000 a saboda haka ya bayyana cewa barista david umaru of apc having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is Ya ce barista David Umaru shine ya samu ƙuri'u masu yawa, don haka shine doka ta baiwa nasara. A halin da ake ciki dai hukumar zaben jihar Niger ta sanar da soke zaben wasu mazaɓu guda takwas a wasu ƙananan hukumomi saboda matsalar satar akwatunan zaɓe da aka gudanar a wajen, in ji jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Madaki Muhammad Wasi. abin da ya faru da a wasu wurare ciki wasu mutane waɗanda ba ba su kyauta ma kansu ba ba su mu kyauta a ƙasa ba suka sace suna sace akwatuna yanzu eh, kamar yanzu da muke magana da kai akwai wurare kamar guda takwas waɗanda abin da mazaɓu ne guda takwas wadda lallai a dole ne a muka abin na soke sakamakon waɗannan wuraren saboda irin wannan hali da mutanen da ba su son abin ci gaba suka aikata A daidai lokacin haɗa wannan rahoto dai ƙananan hukumomi sha tara ne daga cikin ashirin da biyar na jihar Niger aka samu sakamakon zaben shugaban ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla Bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar a Najeriya, jagoran tawagar masu sa ido daga ƙasashen Afirka, tsohon shugaban ƙasar Liberia Mr. Amos Soya, ya ce zaben da aka yi a Najeriya ya gamsar, ya kuma jinjina wa yadda hukumar zaben ta gudanar da zaben cikin gaskiya da amana. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Mr. Amos Soya ya ce duk da 'yan matsalolin da aka fuskanta nan da can, irin na kayan zaɓe, sa'in sa da aka yi a wasu jihohi, da ma wa'adin zaben da aka kara a rumfuna 350. ra'ayinsu a matsayin 'yan kallo a iya cewar zaben ya nasara tsohon shugaban na liberia ya ci gaba da cewar jami'an sa ido na tarayyar afirka sun gamsu an gudanar da zaben nan cikin lumana daidai da yadda ake bukatar zaɓe ya kasance bisa ka'idoji na ƙasa da ƙasa a zaɓe irin na demokradiyya jami'an sa ido na tarayyar afirka za su ci gaba da sa ido kan abubuwan da za su biyo baya a irin hada-hada na bayan zaɓe a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar ƙasashen afirka ce yamma wato ecowas da ita ma ta sa ido a zaɓen ta nuna gamsuwarta da yadda zaɓen ya gudana jagoran tawagar 'yan kallon na ecowas tsohon shugaban ƙasar ghana mr jan kufo ya yi bawa rawar da jami'an tsaron najeriya suka taka yayin zaɓen ya yi fatan za a ma janye jami'an tsaron baki ɗaya a zabuka na gaba. yayin da muke yaba wa jami'an tsaro ba wai muna nufin cewar su ci gaba da kasancewa yayin zaɓe ne a duk lokacin da za a yi zaɓuka na gaba ba amma dai ba za ki amincewa da taraddadi kafin zaɓe a najeriya kan tsananta kuma wannan ne yasa kowace gwamnati za ta ɗau matakin tabbatar da al'amura ba su tabarbare ba would take steps to ensure things would not get out of control. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaishe da Hassan Maina. Yanzu kuma ga abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed a babban birnin tarayya Abuja. Malam Ibrahim me ke wakana? to yanzu abin da ke wakana shine aka tattara sakamakon wannan zabe ne kamar yadda aka bayyana cewa za a yi wato shugabannin hukumomin zaɓe daga jihohi suna zuwa suna kawo sakamakon zaben su inda ake tantancewa sana shigar da shi na zaben shugaban ƙasa kenan sannan kuma ya zuwa yanzu an tantance an tabbatar da sakamako na jihohi da dama abinda ya rage a yi shi ne a tare sauran jihohin kafin a gama haɗawa a ga ko daga cikin waɗannan 'yan takara nan guda biyu da aka tsaida na zamowa shugaba Na'am. Wato mafi yawan kuri'u da kuma samun rinjaye a jihohi mafi yawa kashi biyu bisa uku. Na'am to ya abubuwa suke nan a birnin tarayya jama'a da kowa da kowa. Eh, mm, cibiyar dai wato mutum ba zai faɗa abin da ke kana waje ba sai dai wani zai kira ka ya maka akwai matakan tsaro da dama saboda kafin mutum ya shigo cikin wannan zauren sai ya bi matakai na tsaro masu ɗan yawa fiye da duk wani lokaci da kika sani. ana gudanarwa a nan najeriya in ana gudanar da wani taro ko wani abu haka saboda muhimmancin wannan zaben to madalla malam ibrahim alfa ahmed kenan daga babban birnin tarayya abuja mun gode an jima za mu iya tuntuɓa ka kuma Jama'a da na yi hira da su na cewa muhawarorin da 'yan takarar suka yi ya taimaka nesa ba kusa ba wajen ƙara musu masaniya kan manufofin jam'iyyun da kuma canja alƙiblar wasu jama'a da dama wajen tsaye da shawarar wadda za su zaɓa. Na tambayi Ciro Mansukur Sale Kinjir ko akwai wani tasiri da muhawarori da aka yi ta yadawa ta kafofin yada labarai suka yi akan zaɓe da aka kammala ranakun Asabar da Lahadi a ƙasar baki ɗaya. zai tafsiri kaɗan domin an ɗauka dama kamar wani shugaban kasan ba su zo wancan debate ba. Kaga wancan debate ba wai ta ta janye ra'ayin mutane ko kuwa tun da ra'ayin mutane ba ne. A'a, amma kuma jama'a su gani a fili wane ne yake takara. Da aka tambayar su yan Najeriya gaba daya an suka wasu ce a sai wai ne ka zannan ya taɓa yin haka a sai kai aka kasan ya kara ma mutane sani kenan kan yan takarar. Saboda haka ai tafsiri tasiri ta wayarwa jama'a sanin wani iri mutum ne yake tsaya shugaban kasa a wani jam'iyya menene ya taɓa yi menene kuma zai yi nan gaba musamman mashin da aka kawo na tantance genuine masu kuriya masu tashi din nan suna gan alheri ne duk kwanakin baya duk rikicin zamban zaɓe yana fitowa ta wajen jefa kuriya sau ɗaya sau biyu sau uku mutum ɗaya zai iya jefa wani zai fa zuwa cikin akwati hmm. wancan ne ya ɓata demokradiyyar mu saboda haka amfani da wannan mashi ko da akwai kura da yawa baya ga tallata kansu jam'iyyun siyasa a wani ɓangaren kuma muhawarorin sun taimaka wajen fayyace wa jama'a wasu batutuwa da suka shige masu duhu musamman ta hanyar ƙaryata jita-jita na abokan hamayya game da wasu 'yan takara ko jam'iyyu da kuma manufofinsu baki ɗaya. muhammad haruna ɗan siyasa ne mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kamar yanzu da ya tsaki idan takarar APC Janar Muhammadu Buhari a bai da lafiya a'a ya yana kwanciya asibiti a'a yana wayo in har ya fito a midiya ga shi a hoto ana kallon sa kaga an karyace wannan abu ya zama karya kenan. Sai kenan na biyu kuma ya fito ya tallan fatin ya tallan kansu idan takarar shugaban kasa bai wani wani abin sabo bane a ciki shi gaba ne aka kawo na siyasa duniya saboda kullum shekara sha shida ana mulkin siyasa soja bai shiga ba a Najeriya ya kama manyan ƙasa da 'yan takara na shugabanci kansu su rika samu experience na yin ma talakawa da shugabannin ƙasa adalci da kuma jam'iyyu adalci da ita kuma siyasa da karan kanta adalci shine maganar gaskiya kenan. Mohammed Haruna kenan. Shi kuwa nasa ra'ayin Malam Musa Marshall ya ce ba safai irin wannan salo na siyasa yakan yi tasiri akan 'yan Najeriya ba da mafi yawan masu zaɓe ke dogaro akan abin da magabatansu za su gaya musu. A yanayi na siyasar Najeriya ba za a iya akire ba kuma dama zaɓe shi in aka cikin normally in a developed a makarantar Najeriya ba safai yakan yi tasiri ba. yanzu dai abin jira a gani shine wanda zai lashe kujerar shugabancin kasar najeriya nan da yan sa'o'i kaɗan sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya sanusi adamu kenan daga yola da sharhin wasu da wato game da zaben da aka yi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 23 yanzu kuma ga usman kabara da labarai amma a takaice. To haka yake Maryam. A yau Litinin 'yan Najeriya sun kasa kunnuwa don jin yadda sakamakon babban zaben kasar zai kasance wanda aka yi a ranar Asabar da Lahadi da suka gabata na shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya da kuma na dattawa. Hukumar zaben kasar dai sun ce za su ci gaba da tattaro kuri'un har sai sun ga abin da ya turewa buzu naɗi akan wanda zai lashe. Maryam. To madalla mun gode Malam Usman ma sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can aljima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Keith ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.